To mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. A baya-bayan nan dai muna ganin yadda al'amura ke tambalwa a cikin jam'iyyar ku ta PDP. Ko za ka iya ƙara mana haske kan me yake kawo wannan saɓani a cikin jam'iyyar da ita ce ke mulkin Najeriya? To, um, shi shugabanci ko na gida ko na unguwa ko na jiha ko na ƙasa ko na jam'iyya yana da alaƙa da shugaba. za ka yi dace aka samu shugaba wanda ya ba da yanayi mai kyau da tafiyar da abubuwa yadda ya kamata za ka ji shiru abubuwa suna tafiya ba tare da matsala amma aka yi saɓani ya kasance mai gida bai gane ba da kullum za ka rinka jin rigingimu da abubuwa waɗanda suke in ba don wannan shugabanci ya zama haka ba da baka rinka jinsu pdp jama'iyya ce wacce ta fito da farin jini kuma jama'iyya ce wacce take da mutane da yawa a ciki a kowace jiha a najeriya kuma yadda ta taso yadda aka zo aka hada ta mutane ne daban-daban sassa daban-daban yadda yake abubuwa suka taho har aka zo yanzu aka sami rashin tsari mai kyau wanda wannan ya sa ake na samun kace na ce musamman ma a bangaren shugabanci mu da muke cikin wannan tsari kuma musamman gwamnoni muna ganin akwai abubuwa da yawa waɗanda suke faruwa waɗanda kuma ya kamata a gyara akwai wanda muke faɗa a waje wanda kuma suka shafi harkar siyasa wanda kowa ya san su maganar zaɓe da muka yi na ameci maganar rushe jama'iyyar rivers da ta adamawa da sauran abubuwa har da ma abin da ya shafi jihar kano shine bangare daya bangare na biyu akwai abubuwa wanda ake tafiyar da su wanda suka shafi harkar kasa ga baki daya wanda wannan ba ma yawan magana su saboda muna son ne a samu a yi sulhu a gyara domin kada mu cika faɗan abubuwan da wadatila waɗansu ma abokan hamayya za su yi mana dariya a kansu musamman yadda ake tafiyar da shugabanci na wannan ƙasa ta mu najeriya akwai bukatu na shugabanni su sake salo inda za a samu tsaro ƙasa mutane su kwanta lafiya su tashi lafiya wannan yana da matukar mahimmanci kuma ya kamata shugabanni su buɗe dama mutane su samu sana'o'i mutane su samu ilimi mutane su samu aikace-aikace mutane su samu kwanciyar hankali da nutsuwa yadda yake kowa zai yi farin ciki cewar akwai shugabanci na kwarai akwai abubuwa da yawa wannan bangaren wanda ba na son cika yin magana su a halin yanzu amma da bukata nan gaba za a yi su gwamnonin pdp guda bakwai a yanzu dai bisa dukkan alamu sun sa kafar wando da uwar jam'iyya domin kuwa mun gani hotunan talabijin a duk duniya kuna taro aka turo 'yan sanda su tsayar da taro me za ka faɗa kan wannan to kullum abin da muke gaya wa ma'aikata shine su yi hattara su yi aikinsu a matsayinsu na ma'aikata ma'aikata na soja ma'aikata na kastam ma'aikata na dukkanin su sai kaji an ce na Najeriya ne har yan sanda yan sandan Najeriya ne duk da yan sanda suka yadda suka zama yan sandan bila to girman su da mutuncin su da darajar su ya riga ya zube kuma sun shiga cikin wani hadari irin namu na yan siyasa mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso mun gode